kibiyar ajali babi na goma sha ɗaya bismillahir rahmanir rahim haka na ci gaba da rayuwata a gidan kawuna mai suna shi kaɗai ne yake min abu na matsayin uwa da uba da zance na rasa a rayuwa ta bayan wasu 'yan kwanaki na je gurin aiki ina shirin shiga studio na hango md da wasu ma'aikatan gidan a tsaye suna magana sai na jiya na karasa inda suke na gaishe su cike da wasa da dariya har na tashi zan tafi sai mai kula da sashen siyasa na gidan rediyon ya dakatar da ni tare da cewa malama khadija ko ke za mu wakilta ne na ce yalla ina za a wakilta ne wajen taron nan da za a yi ranar asabar kawai ke za mu turo tunda dai kina da himma sai ki je ki ɗauko mana rahoton yadda abubuwa suke gudana a wajen murna ta kama ni dan ni akan aiki na bana jin wani fargaba ko tashin hankali da haka da murna ta na karɓi yin tayin su suka yi min tare da yin godiya na tashi na karasa sadan yin aiki na bayan na gama na fito na je wajen masu na sanar da shi yana tsokana ta wai kar na je daga abubuwa da yawa na rasa wani rahoto zan dauko saboda rudiya na yi dariya suke da shauƙin soyayya sadan har ga Allah a da wani lokaci Allah ƙara sanya min soyayyar shi yake yi yau kyan sa har dare hakan ya sa ba zai samu damar zuwa kai ni gida ba sai na yi wa direba waya ya zo ya dauke ni na koma gida mami na zaune a wajen huta na je na sanar da ita cewa gobe idan Allah ya kai mu zan je na wakilci gidan rediyo mu kasancewa ne aikin rediyo nake yi ita kuma Hamida nas ce a asibiti shukura kuma business take yi kabu ya buɗe mata boutique a can kan titi tana sayar da kaya kala-kala na gida da na waje masu kyau kuma sai kai ta daga min kai ba tare da ta ce min komai ba babu addu'a bare fatan alkhairi duk ta bi ta kwarzaba kanta damuwa ta yi mata yawa saboda kawai ina cin arzikinta da yaranta suke ci a wajen mijinta na tashi na shige cikin ɗaki na baki na sai addu'a yake na kar Allah ya sa su saka na aikin da zai hana na shirya abubuwan da zan gudanar a wajen taron cikin ikon Allah ko babu wacce ta dame ni saboda sun yi baki 'ya'yan uwan maman sun zo suna ɗaki sai hira suke yi washe gari tsabnai shiri na cikin wani harnan lace mai ɗauke da ratsin milik. yana da matukar kishi mas'ud don haka na nemi babban mayafi na na saka don ko a gurin aiki ya dinga min magana akan yadda mutane suke yabona da kuma waɗanda suke biyowa ta gurinsa suka suna sake gaya masa yadda Allah ba na halitta mai kyau da ka ta dauka na fito ina bin step din nan a yangance yanzu fa ba batun tsoro don gudun da nake yi a kai ko yan gidan albarka na saba da shi ya bi jiki na sai kuma nan gaba ban san me zai bani wahala ba bayan shi na je ɗakin mami na yi mata sallama a lokacin kawu ya fito shi ma muka yi sallama an tafi shi ma mami ta raka shi motarsa ya wuce da na je gurin aikin ban ga Mas'ud ba a gurin Aminu Gumen na je nake jin wai sun tafi asibiti abban sani ba shi da lafiya na karɓi kayan aiki maka tafi a mota tashar gidan rediyo din sanda muka je an taru matuka na samu na je can kan table na ƙara abun da zan dinga ɗaukar maganar manyan baki sannan na koma gefe inda aka tanadar wa 'yan jaridu gurin da za su zauna wurin saukar karatun alkur'ani mai girman ya ƙawatu sosai tunda ta shigo wajen yake jin yanayin na canzawa yana hakimci akan doguwar kujerar girma da aka lullube da farin yadi mai dauke da tambarin saukin Masannabas lokaci zuwa lokaci yakan duba da zainan agogo da ke ɗaure a hannun shi ya taiwa kansa tulin tarin tambayoyin da shi kansa bai da amsa bakinsa ya masa nauyi sanye yake cikin haɗaɗɗun kayan sarakuna kallo ɗaya zaka masa kasan shi ɗin matashin sarki ne tona ƙasar leɓen sai ta cikin rawani idanuwan suna sakale da bakin gilashin sa tamkar na gado tun yana makaranta an ce kullum cikin saka shi yake bai taɓa bari a ga kwayar idanuwansa ba sannan baya kallon mutane na tsawon wani lokaci ko wani ko kai ya rabin ya furta a labban sai yana jira ajiyar zuciya tunda aka fara hidimar saukar ba kallo yake ba kansa haka sai yana jijjiga zubunan azurfar hannunsa sarki salman aliyu salmanu Kyakkyawa ne ajin ƙarshe ma'abocin ado, sutura da zuciya. Tun kafin ya gaji sarauta a wajen mahaifinsa marigayi Sarki Aliyu sarmanu ya kasance mai hankali samun kamamman ɗa irinsa sai an tona da kamar bai ɗauki rayuwa da zafi ba. Duk da cewa ya tashi cikin gata bai taɓa ɗaukar gatan nasa tabbatacce ba. yana kishingiɗe ya jiyo zazzakar miliyar tana masa yawo a cikin kunne suna na na khadija bashir inuwa ni ce yar jaridar da ke wakiltar gidan rediyo da talabijin na dokin karfe 24 a tare da ni akwai mataimaki na a shafagali duku shin mai girma sarki ya kaji lokacin da aka ce wannan babbar makaranta za ta yi taron sabakar karatun alkur'ani mai girma a cikin jihar ka mai albarka kwata-kwata sarki salman bai bi ta kan zancen da take faɗa ba samun kansa kawai ya yi karo na farko a rayuwarsa da ya yi wa bil'adama kallon gorilla har haka tun daga tafan kafar ta ya fara kallon ta ya ta ga tsarin shigar ta ta jiki har zuwa kan fuskar ta wacce ta sa shi limshi idanuwa ba tare da ya ankara ba ya sake bude ido ta cikin dark shade din fuskar sa yana kallon ta bata ankara ba ta ji an sanya wata zungureririyar sanda tare da buge abin daukar sautin nata kasancewar idanun shi suna kanta ne yasa ya ga yadda wanda ya yi mata wannan wulakancin da kallo tana tsuke fuska ƙarya kike yi yar jarida sai dai ki mana tambaya ba dai da sarki mai daraja ba sarki salman ya sake kallon ta don ya ga wani irin mataki za ta ɗauka gurin bafarin shi da ya yi mata wannan abun sai ga ta ɗauki abin ɗaukar maganar tana kallon shi tare da sanya tafin hannunta da ya sha jan lalle a yan yatsun suka yi matakar kyau sai kuma ya ga ta juyo ta kalle shi ya ɗauke kai dan kuwa da cewar ya san ba ta san ita yake kallo ba sanadiyar gilas ɗin shi amma ya kamata mu ji ra'ayinsa don yana da matukar amfani ga al'ummar mu ƙarya yake yar talakawa bafarin ya sake faɗa yana bula babbar rigarsa da ke nuna cewa shi din ba fadan sarki ne wani irin takaiciyar rufe jiji ta sun koyar da kai kasa duk a tunanin sarki salman kuka za ta yi bai san zaka da warwara ta shiga yi da zuciyarta ba sai ya ji tamkar yayi mata magana amma mulki da izzar da ke tattare da sarautarsa ta hana shi goda yin motsi jiya ta kuma kallon sarki salman duk da tilin rawaninsa ba ta ganin fuskarsa ta sake cewa ran kai da shiɗe gashi an gudanar da karatun saukar alkur'ani ya kace a ranka game da yaron da su ta kai karasa tambayar ba ta ji kai saukar sandar nan a gefen kanta wanda ya sanadiyar da ya sa ta saki wata gegitacciyar kara mai gegi ta kwakwalwa ta kuma sulale ta faɗi ƙasa somammiya daidai lokacin sarki salman ya miƙe aka ɗora masa malafar shi ya tsaya cik yana kallon yadda 'yan sanda suke korar mutane don a samu yadda za a ceci 'yar jaridar daga fadan shi ya a hankali ya sako daga wajen yana bin motarsa ba tare da ya tsaya ya yi sallama da mai girma gwamnan da ke gudun ba gabaki ɗaya sai hankalin mutane ya dawo kan didi da ke yashe a ƙasa shi ko sarki salman ta na motar shi ta bar gudun taron tankar ba su ne suka jaza wannan ta'asar ba ba su tsaya sun ji me yake faruwa ba bare su san halin da yarinyar mutane take ciki kafin ka ce menene ta na aka ɗauke ta aka sa a mota sai asibiti domin ba ta san inda kanta yake ba kasancewar akwai manyan jami'an hakan ya sanya suna zuwa asibiti babu wani bata lokaci aka shiga bata taimakon gaggawa masu da ke kan hanyar ta zuwa gidan rediyo saboda ya je gida mai da mahaifinsa kenan kai ya ji labarin cewa rijina tun asibiti ba ta san inda kanta yake ba ya jiyo da mutane yana ba asibitin cikin tashin hankali da tunanin abin da ya sa har hakan ya afku a kanta ko da ya je kasa shiga cikin asibitin yayi yan sanda sun hana kowa shiga har ciro ID card din sai nuna masa amma duk da haka suka hana shi shiga dama duk sauran yan jaridar da suka biyo su suna tsaye a bakin gidan hana su shiga saboda so ake a ɓoye maganar cewa ba fadan sarki ne sanadiyar haka aka fara cewa ai cikowar mutanen gudun ne yasa numfashin ta ya dauke ta zo faduwa shine ta biye kan labari ya je wajen Alhaji Ismail yana kan hanyar shi ta zuwa filin sauka ta tashi na Malam Aminu Kano zai je birnin Lagos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ita kawai yake furtawa tare da juyo da motar sai ya fi asibitin cike da tashin hankali yana hanya ya kira mami ya sanar da ita cewa ta yi maza maza ta je asibiti shi ma gashi nan zai je cikin mamaki duk da ko cewa tana cike da tsantsar mamakin jin cewar jija na a asibiti ta ce da shi ta bari na shirya in je amma kai ya zaka ce ka fasa yin tafiyar bayan ka riga ka yi bikin din tafiyar hajiya wannan ba wata matsala ba ce jin lafiyar mareniyar Allah shi shine kawai burina kar ki manta dija amana ce a gare ni kuma ya ce a na kamar yadda su shakura suke yana gama maganar ya kasa kiran yana jin mamakin matarsa da san bata son ganin yana kyautatawa yarinyar nan ta kasa fahimtar cewar wata rana ita ma za ta rabu da nata 'ya'yan haka ta miƙe ta je ta shirya ta sa direba ya kai ta bayan ta tambayi wani asibiti ne aka sanar da ita alhaji isma'il na zuwa sanar da 'yan sandan da ke tsare da ita cewar shine mahaifin da Deji suka bar shi ya shiga inda suka bar yan jarida guda uku suka bi bayan shi ciki kuwa da Mas'ud mami ma tana zuwa aka bar ta shiga ta tarar da Alhaji Isma'il ya fito daga wajen likita yana gyaran babban riga ta karasa suka hadu a senta kallon da ya yi mata shine kai ya tabbatar mata da cewa ta yi masa laifi wanda ba zai rasa nasaba da nuna cewa aikin shi ya fi jiji da ta nuna masa ashe zaki zo ya tambaye ta yana mai lasar sa da ya fara bushewa saboda kaduwar da ya shiga kanta yana kasa tana murza zuban zinarin ta ce me zai hana Alhaji na na kamar baki damu bane shi yasa har na fara tunanin da wacce za ta kular min da ita kamar ta ce ai yanzu ma ba ita za ta zauna ba sai kuma ta haɗiye kasancewar ya ki sakar mata fuska ta kasa ganin walwalar shi kamar yadda ya sabar mata a zan zauna mana alhaji yanzu me ya ce faruwa da ita ya ja numfashi ya ce yanzu likitan ya kira ni ya ce ta farfaɗo gefen goshin ta ya fashe dole sai ta dan kwana biyu ko uku ne a asibitin dan ba ta kulawar likita daman banda ba tana ina da ina aikin jarida tsakani ga Allah ba duk irin karatukan duniyar nan ta rasa wanda za yi sai shi saboda kawai ta so ta dinga shiga cikin ridari dan maza gashi nan yanzu ta je an ah, ya isa haka hajiya na ji duk da haka ma dai zan dawo zan kawo wacce za ta kula da dije ke sai ki koma gida saboda yara ta fi nono fari daman ba so take ta zauna din ba kawai sa ne ba ta so shi yasa ta yadda cewa za ta zauna yanzu ko da ya ta tafi idan ta gama abin da za ta yi ba ta ja ba saboda kar ta ji yace ya fasa dole ita za ta zauna ina eh, firim din da aka kwantar da jije wacce ke faman bacci tamkar babu abin da ya same ta sun kuye suka tarar da Mas'ud a gefen ta yana sharar hawaye Alhaji Ismail ya tambayi waye shi suka tabbatar masa da cewa abokin aikin ta ne gidan rediyo din su daya Allah sarki hakuri zaka yi mamma duk shi za mu yi dubu goshin ta duk da cewa an rufe kasancewar ciwon ba kadan bane ba Allah ya baki lafiya da ya sa ka fara ne sun jima sosai a dakin kafin su fito don gabatar da sallah a da kam ta sha a gurin Alhaji Ismail da Mas'ud wanda ya kasa bayyana bayyana mishi alakar shi da ita mamin ta zauna akan kujera suna waya da hamida tana sanar mata da abin da ya faru wanda ta ji a bakin wani dan jarida da abin ya faru a gaban su kin ji yarinya mami ko ta yi zaton har yanzu a kauye take ne ke ma dai kya faɗa cewar mami sarki ba ta yadda za ta ce za ta yi wa sarki intabi banda dai ta latsa latsawa kanta tunani ai gashi nan ta jawo wa kanta an ji mata ciwo a banza kuma an ce masarautar ba ta yi wani abu ba a akan lamarin Mhm. yan sande ba sarauta ba ce ta ƙauye kuma yanzu ma rufe maganar ake so a yi saboda kar a bata masarautar suna haka mami ta zauna a gurin dija babu wata alfarma da take yi mata saboda tsabar wulakanci allah ya taimaka ma bacci take ta yi da watakila sai ta yi hawaye da idanuwanta suna idan da sallah alhaji isma'il ya lallaɓa masaudi ya kar ya damu za ta ji sauki har ma ta koma aiki da ikon allah ya tafi ba don ya ba sai don kar alhajin ya ga kamar ba shi da kunya ko sabanin haka ga baki daya alhaji isma'il ya kaha samun sukuni ko fita yi yanzu za ga ya dawo har dare lokacin da allah ya sa dija ta farka da masaud ta fara yankado da idanuwanta kasancewar ya sake dawo a asibiti da aka yi sallar magariba dishi dishi haka ta danga ganin shi ta gane shi tsaf sai dai ba ta iya ganin shi tartar kamar kamar yadda ta saba kallon abu ya miƙe tsaye tare da ƙarasa a gurin ta yana ce alhamdulillah ta farka Allah mun gode maka Alhaji Ismail ya shigo da sauri cike da tsantsar farin ciki jiyowa da ya ce wai Dije ta farka kallon mutane kawai take ba baki ko da motsi ba ta yi ba bare a sakarin za ta yi magana nas ta shigo wacce ita ce ta ba kwangilar kwalar masa da Dije sannan a hankali ya taje ta gyara mata inda ya kamata cikin haka ne ma suka ji ta furta kawo dadi tamkar ta tsira mata wani abin haka ya ji ya rufe shi ya riko hannunta hawaye suka biyo ta cikin kwayoyin idanuwanta ya sa hannu ɗaya da yake kusa da fuskar ya share mata yana taya bar kukan nan da ji daina kuka zaki warge da ikon Allah sil bakin ba wai buɗe yayi da yawa ba wajen sanya magana ta kuma ta kawo dadi sarki ne ya harbe ni ko wallahi babu abin da na yi masa, kawai daga tam ya shiru dije tsotsayi ne kawai da kuma gaddara suka fada a kanki Allah ya riga ta ya kaddara cewa hakan za ta faru da ke tun farko ke hakuri zan tsaya tsayin daka da ikon ubangiji zaki dawo kamar baki ba kin ji yarinya ta lamshe ido kawai ta yi saboda yadda take jin kanta yayi mata wani irin kato tamkar an dora mata duniya haka take jin ta saboda ranin da yake a goshinta amma ban da haka bata ga dalilin da zai sanya su dinga yi wa mutane abin da suke yi ba Mas'ud ya dinga kallon yana son su sake hada ido ko zai ji sassauci akan zugi da raɗin da yake jin zuciyar shi yana son ya ta tuna masa wata alama da za ta tabbatar mishi da cewa a kowane yanayi take ciki za ta iya gane shi da kuma matsayin da yake a gurinta ganin tsawon lokaci ta ki dagowa ya sanya shi juyawa zai fita daga ɗakin kamar an ce ya kuma kallon ta sai ga ta dago ta kalle shi tana sayar da kai alamar damuwa ya koma tare da cewa sannikinji ta kifta idanuwa alamar ta amsa gashi yana ya ga ta ki kawar da ido daga kansa ya ce a kawo ci ko ta yi shiru bata ce komai ba don magana da kyau take iyawa nasin ta ce ya bari a haɗa mata su ma za su so ganin ta wani abin ko yaya ne alhaji ismail da kan shi dinga bata a hankali kasancewa da kyau take iya daga leɓanta har a samu ci ɗin kaɗan ta shiga ba mai yawa ta sha ba haka ta ci gaba da kwanciya asibiti tana samun kulawar likitoci yan dubiya ko ba a magana ta ko ina zuwa ake ana duba ta har ta fara samun lafiya fuskar ta ta sube kumburin ya baje sai gurin ciwon kawai masu kam kullum yana asibitin tun safe har dare hakan ya kuma tabbatar da jiya cewar mas'ud shine farin ciki da walwalarta a rayuwa soyayyar ta kuma ninkuwa a duk wani sassan jikinta masu motsi da kai sakonnin gamsuwa ga abin da aka hakikanci kan shi su hamida da shukura ma kullum sai sun je a wannan zuwan ne kuma shukura ta fara na wa Mas'ud ko bai kula ta ba sai ta kula shi saboda Mas'ud ba baya ba wajen tsarin halitta duk da cewa DJ ba ta da lafiya hakan bai hana ta jin kishi ba yadda shukura take na wa abin ta abin yana mata ciwo dan ya fi raunin ta zafi da raɗaɗi yau kwanaki biyar kenan wajen karfe hudu suna zazzauna ana hira duk da cewa shi baya kula su amma wata magana idan an sako shi yana magana yanzu ma hakan ce ta faru shukura ta ce abokin aiki gaskiya kana da kirki ba tare da ya kalle ta bai ce da na yi mene shukura Sauda ta saki murmushi tare da cewa gani muka yi tunda wannan abin ya faru da Dije kullum kana nan har ka fi mu zama a gurin ta masudu ya juya aka Lidije wacce ita ma shi take kallo hakan kuma ya yura da shukur hankali ta yi saurin katse su ta hanyar cewa kaga wasu jakunkuna da na yi oda jiya sai ya waiga ta miko masa wayar ta yana kallon jakunkunan ba ƙarya sun yi kyau kuma za su yi wa ummu halida kyau sun yi kyau sosai kamar na siyawa madam tana warkewa sai ta rataya a barta ko ya faɗa yana kallonta da murmushi turo baki ta yi tare da mai da idanuwa ta rufe ba tare da ta ce komai ba abin da yake sake jin ra'ayinsa akan ta kenan wato yanga kana nufin tufafin da za ka siya ma shugura ta tambayi sa cikin mamaki yi mana na murnar ta tashi lafiya ba can ai duk an riga an siya su jira kawai masu su suke su dauki abubuwan su sai dai next time shi ma daman ba wai da gaske yake zai sai mata ba koda zai siya mata abu baya jin zai sai mata a gurin wanda ta sani dai kuma yar uwarta duk iya surutun da shukura take yi masa bai sa shi ya fuskance ta ba sai rubuce rubuce da yake ta fama yi tamkar bai san abin da take cewa ba haka suka yi na har Masaud din ya fito zai tafi ta yi saurin biyo bayan shi da na kallon ta ta gaban ta ya dinga bugawa gani take tamkar wani makircin za ta yi masa gaba ɗaya bata yadda da shukura ba sam cikin ranta ta dinga addu'a dan ta san babu mai tsare mata Masaud sai Allah shine ya hada zakatunsa a lokacin da bai sani ba haka suna fata fatan ganin walid da walida a tsakanin tsakaninsu to mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa mun gode